قل لو تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان غفورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الأنكبوت a jiya mun kwana ƙarshen aya ta tara faɗin allah maɗaukakin sarki wallazina amanu wa amilu salihati da fis salihin Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwaye Allah ya ce tabbas za mu shigar da su a cikin bayin musalihai a ranar alkiyama wannan ayan ta biyo bayan nasiha da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa bayi a game da sha'anin iyayensu cewa su kyautata musu su mutunta musu iyakan mutuntawa Allah ya ce to duk wanda yi imani da Allah ya bi bayan imaninsa da aiki na alkhairi Allah ya ce zai zama ɗaya daga cikin salihan bayi a ranar alkiyama to Allah ya samu a cikinsu Allah ya albarkace mu da yau za mu tashi a farkon aya ta goma Allah ya samu dace Allah ya sa albarkace to sai Allah ya ci بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله madaukakin sarki yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi Allah yace daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah ma'ana daga cikin mutane Allah ya ce akwai waɗansu irin mutane su waɗannan mutanen Allah ya ce mai ya kulu amanna billahi akwai wadda ke cewa na yi imani da Allah fa'iza uziya fillahi amma idan aka cutar da shi a tafarkin Allah fa'iza uziya fillahi sai fa'iza uziya fi dinin lahi Allah ya ce idan aka cutar da shi a hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya sanya wannan cutuwa da yayi daga wajen mutane tsangwama da ya samu daga wajen mutane Allah ce sai ya mai da shi kamar wata azaba ta Allah wannan cutuwa wannan tsangwama sai kuma ta kange shi daga bin Allah subhanahu wata'ala sai ta kange shi daga bin addinin Allah jama'a muna fahimta waɗannan ayoyi suna magana ne akan munafukai domin dama suran ta fara ne da maganan jarraba da Allah ya yi magana a kan jarrabawa sai ya yi magana a kan ta hanyar wannan jarrabawan zai bayyanar da waɗanda suka yi imanin gaskiya zai bayyanar da waɗanda suka yi imanin ƙarya to munafukai su dama imanin su a baki ne bai shiga cikin zuciyarsu ba ta hanyar jarraba kamar darasin da muka yi a baya Allah ya ware tsakanin waɗanda suka yi imani tsakanin su da Allah kuma waɗanda suka yi imani domin yaudara ko kuma don kare wata maslaha ta su ta rayuwar duniya to bayan Allah ya yi magana akan jarraba Allah kuma sai ya fara tattaunawa akan waɗannan munafukai da kuma ɗabi'unsu da kuma irin halayensu Allah ya ce wa minan nabi akwai waɗansu mutane daga cikin mutane man ya kulu amanna billahi waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah idza uziya fillahi Allah ya ce amma idan aka cutar da su a tafarkin Allah aka cutar da shi akan addinin Allah ma'ana sanadiyar rikonsa da addini sai waɗansu abubuwa na jarraba suka shafe shi ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai ya sanya wannan fitina da ta shafe shi daga mutane kamar wani azaban Allah ma'anar kamar wani azaban Allah Allah ne ta ai idan ya dirkace ka da azaba shi ba a subce mishi jama'a mun fahimta amma duk wanda ya dame ka a bauchi in ka koma kuma ka zauna zaka faɗi sauki duk wanda ya dame ka a gombe idan ka koma kano ka zauna za ka samu sauki idan wani ya dame ka a nijar in ka dawo najeriya za ka samu sauki allah ne ta yi wadda in ya dirkake ka da kowace irin azabtarwa babu inda za ka je ka tsira jama'a mun fahimta to sai suka mai da wannan abu da suke fuskanta na kalubale na fitina na tsangwama na cutarwa akan tafarkin addinin allah kamar wata azabar allah ma'ana kamar babu abin da zai iya ma magance ta Allah ya kuma hakuri zai iya magance ta wala in za'a nasru min rabbika Allah yace kuma idan nasara ta zo daga ubangijinka addinin musulunci yayi rinjaye addinin musulunci ya kafa daula musulmai suka je suka yi yaki suka yi nasara musulmai suka je suka yi yaki suka samu ganima la na Allah ya ce sai ka ji wannan mutumin na cewa inna kunna ma'akum sai mun kasance muna tare da ku kenan ka kaji munafiki yana addini ne don maslaharsa idan inda ya ga yana da riba a musulunci to sai ya yi tarayya da musulunci inda ya ga yana da riba a rayuwarsa to sai ya yi tarayya da musulmai a cikin abin da ya ga yana da riba duk abin da ya ga bayi da riba ko wata wahala ko wani kunci ta taso to nan kuma sai ya kauce sai ya bar musulmai a ciki jama'a mun fahimta wannan ita ce ɗabi'ar mu Allah ya tsare mu Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi ga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah a fatar baki fa'iza udiya fil aji amma idan aka cutar da shi a tafarkin Allah ja'ala fitnatan nasu ka azabin lahi sai ya sanya wannan fitina da ta shafe shi ga mutane kamar wata azabar Allah wal in ta'a nasr min rabbika amma in nasara ta zo daga ubangiji aka ce yau addinin musulunci shine sama yau addinin musulunci shine da daula yau musulmai su ne da nasara yau musulmai su ne da ganima la Allah ce sai ka ji wannan mutumin yana cewa inna kunna ma'akum ai muna tare da ku ai masallacin mu daya ai aƙidar mu daya Allah yace awalaysa Allahu bi a'lamu bima fi suduril alamin yanzu Allah ba shi ne mafi sanin abin da ke cikin zukatan mutane ba in Allah tabbas Allah shi ne mafi sanin abin da ke cikin zukatan mutane addini na Allah ne wanda ya ce zai yi addini to ba zai iya yaudarar Allah ba domin Allah yana ganin abin da ya ce bayyana kuma Allah na ganin abin da ke cikin zukatan mutane wanda ya ce zai yi addinin fatar baki ba tare da addinin ya zauna a cikin zuciyarsa ba Allah yana gani ko baya gani da mu ne musulmai muke hukunci akan wanda yayi addini ko wanda bai yi addini ba to wani zai iya yaudaran mu wani zai iya damfaran mu amma tun da addinin Allah ne wanda kuma zai yi addinin zai yi addinin ne don Allah to Allah kuma na kallon abin da yake yi don shi yayi ko ba don shi yayi ba Allah shine mai sakariya kan abin da ya biyo bayan aikin mutum na alkhairi ko kuma na sharri Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu hakikan Allah zai bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya'lamanna munafiqin Allah yake zamu yi ta aiko jarraba Allah yake har sai mun bayyanar da munafukai da suke cikin musulmai jama'a mun fahimta shi munafiki yi da wahalan ganewa cikin jarraba domin duk abin da ya zo ya ci karo da maslaharsa to baya iya bin musulunci akan maslaharsa jama'a mun fahimta wannan shine tushe na farko da nifaƙi zai fara zama a zuciyarka duk lokacin da musulunci ya yi wani waje amma saboda bukatarka saboda maslaharka ba ta tare da inda musulunci ya yi sai ka raba kafa ka koma wani jefi to wannan alama ta fara bayyanar da cewa kana da wata ɗabi'a ta zindiƙanci a cikin zuciyar jama'a mun fahimta dama munafinci ba wani abu bane shine idan Allah da manzon Allah suka ce ayi abu idan ka kalli cewa wannan abin baka da wata maslaha a ciki sannan koda addinin musulunci zai cutu koda musulmai za su cutu za ka bar musulmai ka yi musu kan turuwa to ka zama munafi ana so duk farin cikin da zai shafi musulmai a tare da musulmai duk bakin cikin da zai samu musulmai a same ka tare da musulmai kar a ce yau musulmai suna taron wani bakin ciki a rayuwa sai kuma kana gefe kana walima kana fati kana jin daɗi a game da bakin cikin da shafe su to wannan munafinci ya zauna a zuciyarka kuma za ka ga sakamako da Allah ke ma munafiki a ranar alkiyama ai mun fahimta a cikin suratul hajj Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرا ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين الله يسوى من الناس daga cikin mutane akwai waɗanda mai ya abudullaha ala harfin ai mai ya abudullaha ala farfin Allah ce suna bauta ma Allah ne suna yin addinin Allah ne Allah ya ce a gefe guda ba sa shigowa cikin addinin tsundun. Allah ya ce suna yi ne suna gefe idan sun ga ta warware akwai alkhairi akwai riba da za su samu Allah ya ce sai su zo a yi tafiyar da su idan sun ga babu abin da za su ci riba Allah ya ce sai su koma gefe da muna fahimta wa minan nasi Allah ya ce daga cikin mutane mayya abudullah ala hafi, akwai waɗanda suke bauta ma Allah suke addinin Allah da wata manufa ta gaban inji Allah suna gefe duk abin da yake faruwa a musulunci suna kallon idan sun ga tafiyar ta dace da irin tasu to sai su zo su bi ku ku yi tafiyar tare Allah ya ce idan sun ga tafiyar babu maslaha a cikinta wadda za su samu Allah ya ce sai su koma gefe fa ina saba khairu Allah ya ce idan alkhairi ya samu irin wannan mutum aka ce yau addinin musulunci ya yi nasara yau addinin musulunci ya samu ɗaukaka yau addinin musulunci ne ke da gwamnati yau addinin musulunci ne ke da ganima a hannu fa in asabahu khairun ala ta'ima annabihi sai ya samu natsuwa sai ka ganshi a musulunci lab lab lab lab komai ana yi da shi wa in asabatu fitnatun Allah ta amma in fitina ta shafe shi wata jarraba ta faɗo wa musulmai wata jarraba ta taso ma addinin musulunci in qalaba ala wajhihi Allah ce sai ya juya akan fuskarsa ma'ana sai ya sa riga Allah ce sai ya koma da baya Allah ce kasira duniya wal akhirah wanda haka dabi'a ta take Allah ce yayi asaran duniya Allah ce yayi asaran lahira wadda ɗabi'arsa haka take Allah ya ce ya yi asarar duniya Allah ya yi asarar lahira Allah ce ce zalika huwal khusranul mubin wannan kuma shine asara kololo a fili wane ne asararre Allah ce wanda yake da wannan ɗabi'ar Allah ce shine asararre yayi asara asara mabayyaniya wadda zai iya ingiza addinin musulunci ya yi gaba shi kuma ya zauna a baya wadda zai iya ingiza musulmai su yi gaba shi kuma yana baya tare da yana da tunani ko tsammani na cewa tafiyar nan da aka yi za a iya cutuwa Allah ya to ya shiga uku a duniya ya shiga uku a lahira jama'a mun fahimta ko fushin Allah da yake sauka akan wanda ya gudu ko wajen yaƙi ba akan komai bane shine ɗan uwanka ne musulmai da kuke tare wani abu ya taso na ayyaki kai ka gudu a su daga ka musu ingiza mai kan turo kenan Allah ya ce to duk inda ka je ka zauna a rayuwa ba ka mutu ne da fushin Allah a inda kake ya ayyuhal الله أكبر ومن أكبر يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة من الله ومأواه جهنم Allah ya ce, “Ya ayyuhal ladina amanu, ya idza laqitum fi'atan idza laqitum alladhina kafaru zahaban fala tuwalluhum al-adbar Allah yace idan kun gamu da gungun kafirai ga ku ga su gaba da gaba Allah yace kar ku juya da baya kar ku gudu inji Allah wa man yuwallihim yawma idin dubrahu Allah yace kuma duk wanda ya juya ya gudu ya da baya illa mutaharrifan liqitalin sai dai wanda zai yi wani shiri ne da dabara irin aw mutahayyiran ila fi'atin ko kuma zai gudu ne ya je ya sake shiga cikin jama'ar musulmai ya sake shiri amma in gudu ne gudu na gudu a koma gida faqad ba'a bi kadabin min Allah Allah ce zai koma gida ne da fushin Allah wa ma'awabu jahannam makomar sa jahannama inji Allah wa bi'sal masir Allah ce makoma ta muni idan saudiya ka koma ka zauna Allah ce ka koma da fushin Allah duk ran da ka mutu Allah ce ka mutu dan wuta ne matukar garin ku musulmai ta gudu kai za a far musu kai ran ya fi ran su ka gudu to to munafukai har manzan Allah suna mishi ingizar kan turuwa za a tafi yaƙi sai zo sai mishi suna da uziri. kowa yana tsoron ransa kowa yana tsoron dukiyarsa kowa na tsoron ƴaƴansa amma yana kallo haka manzan Allah zai wuce fita tare da bayi da tabbas musulmai za su dawo ko ba za su dawo ba to wannan shine ɗabi'ar munafiki zama mun fahimta shine ɗabi'ar munafiki kullum maslaharsa ita ce sama da maslahar addininsa maslaharsa ita ce sama da maslahar al'ummarsa maslaharsa ita ce sama da maslahar alƙur'ani da sunna wannan shi ne hakikan nufaki. a ce yau ga wani abu da zai cutar da alƙur'ani ga wani abu da zai cutar da manzan Allah ga wani abu da zai cutar da al'ummar musulmai amma saboda wata maslaharka ka je ka ba da gudumawa a zo a cutar da musulmai ko ka ba da gudumawa cutar da al'ummarka Allah ya ce tasirar duniya war akira wadda haka ɗabi'a ta fice Allah ya ce ya yi asarar duniyarsa kuma ya yi asarar lahirarsa zalika huwa al-khusran al-mubin Allah ya ce wannan kuma ita ce asara a fili babu wani asara wannan asara Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu hakika Allah zai bayyanar da masu imani imani na gaskiya wala ya alaman nan munafikin Allah zai bayyana munafukai Allah ce su ma za a fitar da su fili sai da ta kaima munafukai saboda yadda ayoyi suka sauka suka takura su sai da ta kaima suna magana a fili yadda za a gane su haka ne ko ba ka bane haka ne Allahu akbar alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah alƙurani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah Allah da ya fara bayyanar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa su abu na farko Allah sai ya ce mishi wala ta'rifannahum في لحن والله يعلم Allah ya ce daga cikin alamar munafukan in sun zo wajen ka su yi magana Allah ya ce za su dinga magana ne da shagube a cikin magana ba zai iya fitowa ƙarara yi magana ba in zai yi maganar zai yi magana ne da zai yi harshen damu shi bai fito kudu fili ba shi bai fito arewa fili ba jama kun fahimta ba zai fito ya goyi bayan abin da musulunci yake a fili ba ba zai ce shi musulmi ne na gaskiya tare da ku kuma ba zai fito ya goyi bayan kafirci ƙwalwala ba balle ku ce a wancan tim ya ce shi ne ma'anan muzabzabina Allah ya ce mu zabbabi na bai na zalimi shi kullum munafiki yana kai kawo ne tsakanin waɗancan da waɗancan Allah ya ce la ilaha ula'i shi dai baya cikin waccar tawaga ta musulmai wa la ilaha ula'i kuma baya cikin waɗancan baya cikin wannan zugar Allah ya ce kuma baya cikin waccar zugan yana tsakiya ne idan waɗancan suka hango shi sai su ɗauka ya fi kusa da ku kuma idan kun kalle shi sai ku ɗauka yana can ne to wannan raba ya raba ne duk inda ya ga tafi tafi romo sai ya gangara ji wannan tafiya mahum minkum wala minhum Allah ya ce su dai ba sa cikin ku kuma su ba sa cikin su domin aski kenan shi bai shiga cikin kafirai ya fito har ne bololo ba kuma shi bai shiga cikin musulmai ya fito musulmi ƙwararra ba jama'a mun fahimta Allah ya tsare mu sharrin munafinsu kuma Allah ya tsare mu sharrin munafukai shi ya sa Allah ya yi alƙawarin azabtar da shi da zai yi sai ya tsara azabtar da kafiri da Allah zai domin shi kafiri ai a fili yake makiyinka ne shi makiyinka ne shi kuma wannan yana tare da kai

إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولنسألن يوم القيامة عما كانوا Allah ya ce wa kalar ladina kafaru lil ladina amanu Allah ya ce waɗanda suka kafirce wa Allah kafirai sai suka ce ma waɗanda suka yi imani tabi'u na ku zo ku bi tafarkin mu ku bi hanyar mu ku bi irin tafiyar da muke yi wal nahmil kafayakum za mu ɗauki dukkan laifuffukan da kuka yi imma in bin Muhammadu laifi ne a gun Allah to laifin za mu ɗauka muku shi a ranar alkiyama dama muna ji Kadirai ne suka yi tawaga sai suka zo suka samu gungun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. sai suka ce musu ittabi'u sabilana ku zo ku haɗa kai da mu wannan hanya da muke tafiya a kanta ku zo mu tafi tare da ku wal na'mil kafayakum dukkan laifuffukan da kuka yi in ma yin hakan laifi ne abun Allah to za mu ɗauke muku laifuffukan ranar alkiyama idan an je kiyama laifin da kuka yi na ƙin bin muhammadu to za mu roƙa a ɗora mana a kanmu allah ya ce wa ma hamili na min kasayahum min shay'in allah ya ce ƙarya suke ne su dinnan ba su kasance masu ɗaukan wani abu daga cikin laifuffukansu ba min shay'in allah ya ce dukkan kantansa jama'a mun fahimta innahum lakadibun Allah yake wallahi kariya suke yi za su dauki laifukan su Allah yake ba za su dauki laifukan ba jama'a mun fahimta yace da wani yaje ya ce maka kaje ka karba cin hanci ne eh, yana kai na aini na fata karka yadda in ka karba kai ma Allah bai barka ba wa ma hum bihamilina min kafayakum min shay'in Allah yace su din nan ba masu saukan komai a cikin laifukan su bane innahum lakadibun Allah yace wallahi kariya suke yi

wizira ukura Allah yake wata rai ba ta iya ɗaukan nauyin wata rai a ranar alkiyama Laifufukan da wata rai sai da shi gaban Allah Allah yake wata rai ba za ta iya ɗauka mata wannan kayan ba wa in ta da'u musalatun ilahiliya wadda aka nauyayar da ita da laifuffukanta na saƙon Allah Allah ya ce in za ka yi roƙo ta yi kira a ranar alkiyama liha zuwa ga nauyin da ta ɗauka makanta na saƙon Allah a ranar alkiyama la yuhmal minhu shay'un Allah ya ce wallahi ba mai ɗauka mata komai walau kana za qurba Allah ya ce ko ɗan uwa ne na jini Zama mun fahimta idan ka je da kayanka na saƙon Allah a ranar alkiyama Allah ya ce duk roƙo da za ka yi da neman alfarma wani ya taya ka wani ya ɗauka maka wani ya taimake ka Allah ya ce la yuhmal minhu shay'un ba za a ɗauka maka komai a cikin waɗannan laifukan ba walau kana za ku ba ko da ɗan uwanka na jini ka kira Allah ya ce ba zai ɗauka maka ba jama'a mun ji ba mu ɗaukan kayan kowa innahum lakazibun Allah yace ƙarya suke yi Allah yace ba za su dauka musu kayan su ba wala ya'milunna asqalahum Allah yace amma wallahi za su dauki kayan su na sabon Allah da suka yi a duniya wa asqalan ma'a asqalihim tare da wani da'in kaya na sabon Allah tare da nasu da suka yi jama'a mun fahimta wala ya hamilun na asƙalakun Allah ya ce za su ɗauki kayan saɓon su. a ranar alkiyama wa asqalan Allah ya ce to akwai wani gyara kuma da zamu musu ma'a asqalihim tare da wancan nasu na sabon Allah shi wannan da gyaran wanne ne manzon Allah ce na wadda suka atar da mutane ba na mutanen da su ba Allah ce sai dai manzon Allah ce sai dai a sunnar Allah duk wanda ya nusar da wani aikin alkhairi to yana da kamisho a cikin aikin alkhairi din jama mun fahimta duk wanda ya nusar da wani aikin sharri yana da kamisho a cikin wannan aikin sharri din Allah ya ce to su dauki nasu na sharrin su Allah ya ce kuma za su ɗauki kamisho na waɗancan da suka da su daga hanyar Allah jama'a mun gane amma dai ba za a ɗauko na waɗanda aka ɓatar ɗin ba ne a ɗora ma waɗanda suka ɓatar da su sai dai sun da kai ka koyar da shi akwai kamisho na koyarwa to idan sun ɗauki nasu nauyin laifin a ranar alkiyama sai kuma mu haɗa musu da kamishon waɗanda suka ɓatar a wannan ranar Shi shine ma'anan liyamilu alzarafin kamil قائلة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم ألا ساء الله يكفي ليحملوا أوزارهم يوم القيامة za su ɗauki kayansu na saƙon Allah nauyayyakinsu a ranar alkiyama Allah sai ce wa min auzarin labina yudilluna kun bi da wani sashi na saƙon Allah waɗanda suka ɓatar ba tare da ilimi ba ma'ana dalilin ɓatar da su shiryar da su da suka yi Allah ke suna da kamishin har ranar alkiyama ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce duk wani wanda ya zubar da jinin wani ta hanyar kisa annabi adamu na farko da ya fara kashe dan uwansa annabi yace yana da karshe cikin kisan da ɗan tsara suke suka su yau har zuwa ranar alƙiyama duk wani wanda ya zubda jinin wani annabi yace sai an ɗiba ma dan annabi adamu na farko da ya kashe dan uwansa kamisho cikin wannan kisan kan ranar alƙiyama jama'a mun fahimta to haka aikin alkhairi idan aikin alkhairi ne ana ce mai sadaka tijariya ka koyar da wani a sanadiyan alkur'ani da ka koya mishi ya iya karatun sallah da kyau kaga ai babu nan da zai bar sallah to duk ran da ya kabbarta sallah ya karanta alkur'ani kuma kana daga cikin waɗanda suka koyar da shi karatun alkur'ani duk sallah kana da kamishin har ranar alkiyama idan shi ma ya koyar da wani to kana da kamisho a nashi kana da kamisho a wadda shi ma ya koya mishi shi ma idan ya koya ma wani annabi ya ce babu albarka mafi albarka da mutum zai mutu bari a duniya kamar ya mutu ya bar ilimi da ake amfani da shi a baya domin idan sadaka jariya ne aka gina masallaci ko aka gina makaranta ko aka dasa bishiya aka kudin da kai kullu in halikun illa wata. a tseren da za a wayi gari kafir din da kace ya mutu makarantar da ka gina ta rushe duk kudin da ka gina din idan ɗa ne annabi yace shi ma na gari wanda zai maka addu'a shi ma ɗan ai akwai ran da zai mutu idan su goma ka aifa masu albarka duka to yau duka kuma sun kare a bayan ƙasa to sadaka sadakatu jariyanka ita ma ta tsaya a wannan lokaci to amma idan ilimi ne yadda aka yi ta tuttuɗo shi duk malamin sunan da aka suke ta tsara duk in kasa mala bakar mamud gumi wallahi sallai. duk in kasa mala bakar mamud gumi idan aka je kana magana to ala gafarta malam an yi saɓani saɓani ta yi zafi sai a je gaban malam bakar mamud gumi wannan ya ce a riƙe hannu a sallah wannan ya ce a babu riƙe hannu a sallah ana ta yi ido ya yi ja sai a ga malam bakar mamu duk da dariya to Allah ya fata malam a warware matsala ba kana dariya ce murna nake yi jama'a ta sun fara karatu duk inda ka ji ana a kawo hujja an fara karatu ne dacewa ake ka tsaya a gaban malami kamar gawa a gaban mai wanka haka ne ko ba ba haka ne ya ce murna nake idan na ji an murdo irin wannan ya ce sai daɗi ya kama ni don na san mutane na sun fara karatu haka ne yanzu akwai garin da zai waye ba a yi mishi addu'a ba ka saurari gidan rediyo tafsiran da ma tafsirin ake karantawa kawai guda na wani kullum za a karanta da rana to rayuwa mai albarka kenan rayuwa mai albarka kenan so haka kuma wanda ya bata lokacinsa a wajen saba ma Allah a wajen saba ma Allah wani producer ne wani director ne na drama aikinsa ya koya ma matasa fim yan kai abu da ya ce ba haka bane a sai shi wadda za a sa ya fim ne haka suke yi ko haka ba haka suke yi wani ana maimaita sin ɗaya sau uku ko sau hudu ya yi abin a ce bai yi bai sake yayi a ce bai yi bai sake ya yi a ce bai yi bai sake har ya zo ya yi yadda darekto yake so a yi to sai a ɗauka to darekto kana da kamishin ranar alkiyama haka ne duk abu idan laifi ne duk abu idan sabon Allah ne to kana da permission ka nan nusar da wannan abin a tafarkin da ka nuna shine li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzar alladhina yudillunahum bighairi ilmin da kuma nauyin waɗanda suka batar ba tare da ilimi ba inji Allah Allah yake shi ma ana bin su bashi a ranar alkiyama to haka aikin alkhairi haka aikin alkhairi Allah ya tabbatar da garigan mu akan aikin alkhairi Allah ya mu gama lafiya Allah ya mu gama lafiya Allah yace wala yahmilunna asqalahum lallai za su dauki nauyayyacin su wa asqalan ma asqalihim da wadansu nauyayyaki tare da nauyin su wala yusalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun Allah yace sannan wallahi za a tambaye su a ranar kiyama game da abin da suka kasance suna kirkira na karyayyaki suna gaya wa bayin Allah sai ba Allah bane yace musu idan an je alkiyama wani zai dauki kayan wani su suka kirkiro maganganunsu Allah ya ce to za a musu tambaya kan hakan a ranar alkiyama Allah ya samu dace to jama'a anan ya kamata mu kwana yau insha Allah za mu rufe karatunmu na tafsirin alkur'ani insha Allah kuma bayan sallah da sati uku za mu zo mu ci gaba da darussanmu har zuwa kuma lokacin da zai yi halinsa muna tawassuli da cikin alkur'anin da muka yi a wannan wata mai albarka muna tawassuli da ibadodin da muka aikata wadda suka zama karɓaɓɓu a wajen Allah Allah ya karɓa mana abin da muka yi a watan Ramadan Allah ya karɓa mana ibadodin da muka yi a watan Ramadan addu'o'i da muka yi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa mana Allah ya sa mana shi a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi da za su amfane mu a ranar alkiyama Allah ya albarkace mu muna tawassuli da ibadodin da muka yi a cikin wannan wata mai albarka muna tawassuli da karatuttukan alƙur'anin da muka yi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya saukar mana da aminci a cikin ƙasar nan Allah ya saukar mana da aminci a cikin ƙasar nan Allah ya saukar mana da aminci a cikin ƙasar nan Allah ya saukar da albarka da alkhairi a cikin ƙasar nan Allah ya mana albarka da mu da zuriyar mu a cikin ƙasar nan Allah ya ɗaukace mu da ɗaukakar musulunci Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai yan uwanmu da suke cikin kunci a ko'ina a cikin duniya ‘yan uwa musulmai Allah ya ba su mafita da mafitarsa ‘yan uwanmu musulmai da suke cikin kunci a kowane saƙo cikin duniya muna roƙon Allah ya ba su mafita da mafita irin nashi kunci da bakin cikin da suke ciki Allah ya maye musu da farin ciki a duniya da ranar alƙiyama Allah ya ba su mafita a ko'ina suke Allah ya ba su mafita a ko'ina suke akwai bayin Allah da yawa maza da mata wadda suka ba da gudumawa da dukiyarsu domin gudanar waɗannan karatuttuka muna roƙon Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a cikin dukiyarsu Allah ya sa albarka a cikin dukiyarsu Allah ya ma ƴaƴansu albarka Allah ya ma zuriyarsu albarka Allah ya sa albarka a cikin kasuwancinsu da ayyukan da suke domin neman abincinsu Allah ya tsarkake musu hanyar abincinsu Allah ya musu albarka akwai ɗalibai da muke tare da su a majalisi wadda su ma suka yi ta kai kawo domin ganin karatuttukan nan sun tafi yadda ya kamata su ma Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu gama lafiya Allah ya musu albarka akwai bayin Allah da su ma suka dauki nauyin daukan tukan da kuma ya hada shi a cikin al'umma malam Murtala Yusuf mai MYCD akwai malam Muhammad Kabir mai tarbi Islam su ma muna musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a cikin sana'ar Allah ya kara musu basira Allah ya sa su wanye da duniya lafiya akwai bayin Allah da su ma a kafafen watsa labarai suka dauki ɗawainiya don kula mana da darussan nan a cikin Ramadana wajen Ramadana akwai malam Baffa Umar sauko na glob FM akwai Talha Hamid Bello shi ma na BRC muna roƙon Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu basira Allah ya albarkace su da suna abokan aikin su Allah ya mana albarka baki daya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya akwai shan shankidi na shi ma ya shiga iya itikafi wanda yake kula mana da kayan sauti shi ma Allah ya mishi albarka arma ni ma da kai Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka Allah ya amsa mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allah bayan sallah da sati uku za mu zo mu ci gaba da darussan mu da muke da ko da yaushe saboda bayan sallah muna da darussa na goron sallah wanda ya shafi hadda tafiye tafiye Allah ya amsa mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin